Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Lahadi daga nan Radio Tehran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron labarun duniya sai shirin duniyarmu a yau ya biyo baya sannan shirin muryoyin masu saurare sannan shirin mu koyi harshen Farisanci sannan daga karshe.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 a kan mita 19 kilohertz 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12.20 zuwa hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya 11.20 zuwa da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz sittin.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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. To kafin labaran da farko ga mahimman su. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC a Najeriya ta ce za a buɗe cibiyar tattara sakamakon zaɓe yau Lahadi da karfe 12 na rana. An sake fitowa zanga-zangar adawa da shirin sauye-sauye a dokar shari'a na Firaministan Isra'ila a mako na takwas a jere. Ƙungiyar tarayyar Turai ta sanar da kakabawa kungiyar Wagner ta kasar Rasha sabbin takunkumai bisa abin da ta kira ta ke hakkin dan adam a wasu kasashen Afirka. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC a nigeria ta ce an samu tashin hankali a wasu jihohi da suka hada da Edo da Bayelsa da Borno da Lagos da kuma Kogi. hukumar ta ce za a sake zaɓuka a wasu mazaɓu a jihar bayelsa ranar lahadin nan a jawabin da shugaban hukumar ta inec farfesa mahmud yakubu yayi ya ce za a buɗe cibiyar da sakamakon zaɓe yau lahadi da karfe 12 na rana inec ta ce tana fatan samun sakamakon ƙarshe cikin ƙanƙanin lokaci amma habata ta bayyana rana ba dokokin najeriya dai sun tanadi cewa dole ne sai wani ɗan takarar shugaban ƙasa ya samu kashi 25 cikin ɗari. na yawan ƙur'un da aka kada a jihohi 24 na najeriya da abuja kafin a samu wanda ya lashe zaben a jiya ne dai al'ummar najeriya suka kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa game da na 'yan majalisar tarayya da kuma na wakilai a isra'ila an sake fitowa zanga-zangar adawa da shirin sauye-sauye a dokar shari'a na firaministan ƙasar benjamin netanyahu dubun dubatar masu zanga-zanga ne suka fantsama kan tituna suna gudanar da gagarumin gangami a mako na takwas a jere don nuna adawa da shirin sauye-sauye a fannin shari'a na firaministan kasar benjamin netanyahu hotunan zanga-zangar ta je asabar su nuna yadda masu zanga-zangar a birnin tel aviv ke kunna wuta tare da toshe babban titin birnin lamarin da ya haifar da cunkoson ababen hawa an ga jami'an tsaron isra'ila suna ta harbe-harbe tare da tsare masu zanga-zangar akalla masu zanga-zanga sha ɗaya ne aka rawaito cewa an kama saboda kusawa shinge 'yan sanda zanga-zangar ta zo ne bayan da majalisar dokokin kasar ta ɗauki matakin amincewa da abin da ake kira sauye-sauye da majalisar ministocin netanyahu ta shirya an gudanar da irin wannan zanga-zangar a birnin kudus da aka mamaye kusa da gidan shugaban kasar isaac herzog To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Ƙungiyar da Turai ta san da aka bawa kungiyar Wagner ta kasar Rasha sabbin takunkumai saboda abin da ta kira take haƙƙin na adam a wasu kasashen Afirka. kasashen da iyon ke zargin kungiyar ta Wagner da take haƙƙin da adam sun hada da jamhuriyar Afirka ta tsakiya Sudan da kuma Mali. Sabbin takunkuman sun shafi mutane takwas da wasu kungiyoyi bakwai da ke da alaka da kungiyar. waɗanda aka toshe kaddarorinsu da kuma hana su tafiye-tafiye dama dai kungiyar ta eu ta sanya wa kungiyar ta wagner takunkumai a shekarar 2021 saboda yakin da suke a daura da sojojin rasha a kasar ukraine kasar rasha ta zargi kasashen yamma da hargitsa taron kudi na kungiyar g20 a india ta hanyar kokarin bada sanarwar haɗin gwiwa kan ukraine wanda bai faru ba saboda saɓani ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ce mun yi nadama kan yadda kasashen yammacin duniya ke ci gaba da gurgunta ayyukan kungiyar g20 tare da yin amfani da shi ta hanyar nuna kyama ga rasha a cewar moscow amurka eu da kuma g7 sun rusa sanarwar bayan taron ta hanyar kokarin sanya manufofinsu a shawarwarin bayan taron ma'aikatar harkokin wajen rasha ta zargi washington da kawayenta da gayyatar tawagogi da dama a taron to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar kasa da kasa daga cikinsu har da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai dubi ne a kan cikar shekara ɗaya cif da barkewar yaƙi a tsakanin rasha da ukraine da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shiri zai gudana domin yin dubi akan yadda kowane bangare ke kallon wani yaƙi. daga jawabin da shugabannin kasashen rasha da na amurka suka yi lokacin da ake bikin cika shekara daya da fara yakin ukraine za a fahimci cewa lalle ya zama wani rikici na duniya da manyan kasashe suke yi kuma kowane bangare yake son jawo ra'ayin al'ummar duniya da dora su akan tashi mahangar kowane bangare daga cikin masu jayayya da juna ɗin wato rasha a gefe ɗaya da kuma amurka da kasashen turai a ɗaya gefen suna amfani da tarihi domin tabbatar da cewa abin da yake faruwa ci gaba ne na abin da ya faru tun karni na goma sha tara wannan irin jawaban suna nuna ne da yadda kowane bangare yake kokarin tallata wa duniya tashi mahangara akan cewa shi yana kare kansa ne ɗaya ɓangaren ne mai wuce gona da iri da tsokana ta fuskar amurka taken da suke bayarwa dai shine abin da yake faruwa jayayya ce da rikici da fada a tsakanin tsarin demokuraɗiyya da 'yanci a gefe ɗaya da kuma kama karya da danniya a ɗaya gefen dama dai wannan shine taken da joe biden ya rika bayarwa tun daga lokacin da ya hau kan kargar mulki saboda ya san wannan shine taken da zai ja hankalin mutanen yammacin turai da kuma wasu sassa na duniya masu rawa da baza amurka kuma ya san cewa bayar da taken barazana ta tsaro ba zai haifar da ɗa mai ido ba domin gwamnatin baya musamman ta george w bush ta yi amfani da wannan taken lokacin da suka shelanta yaƙi a kan wasu daga cikin ƙasashen wannan yanki na gabas da tsakiya a cikin gida amurkawa sun gaji da wannan batu na barazanar tsaro ya kuma gundare su a lokacin taron waso da aka yi a babban birnin ƙasar holland da shugaban ƙasar ta amurka joe biden ya halatta bayan ziyarar da ya kai ta bazata zuwa ƙasar ukraine ya sake ƙoƙarin dawo da wannan tsohon jayayyar mai taken fada tsakanin demokuraɗiyya da kama karya yana nuna cewa rasha ta yanzu daidai take da tarayyar soviet da turawan suka yi fada da ita a ƙarnin da ya shuɗe biden ya kuma ce harin da rasha ta kawai ukraine dabbanci ne mafi muni hakanan kuma ya ce ƙasarsa a shirye take ta kara tsarin demokuraɗiyya da kuma haƙƙin mutanen ukraine na rayuwa a cikin 'yanci wani zancen nashi shine da yake faɗin cewa tsarin demokuraɗiyya zai yi nasara a ƙarshe babu tantama to shi ko shugaban ƙasar rasha vladimir putin cewa abinda ƙasashen turai suke son yi shine raba duniya gida biyu a tsakanin wayayyu da waɗanda kansu bai waye ba ya kuma ƙara da cewa mutanen yankin dambas suna da haƙƙin zaɓa wa kawukansu makomarsu kuma suna da haƙƙin su gaituwar ƙasar rasha da kai musu ɗauki su yi faɗa da sabbin 'yan nazi masu mulki a kiev da ƙasashen yammacin turai suke taimaka musu putin ya kuma ce manufar yammacin turai ita ce shimfiɗa ikonsu a kan rasha da kuma murƙushe ta kuma babu abin da ya rada su da ƙasa idan akan su ta samun dukiya da kuɗi sun kashe biladama putin bai ɗauki abin da yake faruwa a matsayin jayayya tsakanin demokuraɗiyya da kama karya ba a wurinsa jayayya take tsakaninsu da turawa shine jayayya ce ta al'ada rasha wacce ta yi imani da tsarin iyali da aure a tsakanin namiji da mace kuma ta yi imani da ƙasa sannan kuma ta yi imani da samuwar allah su kuwa turawa sun rusa tsarin iyali ta hanyar yada al'ada auren jinsi ɗaya luwaɗi da maɗugo sun kuma rusa imani da allah a wajen putin wannan shine jayayya ta tushe take faruwa tsakanin ƙasarsa da kuma ƙasashen turai to su kuwa ƙasashen turai da su ne ke makwabtaka da rasha ta tasu mahangar dangane da wannan yakin shine batu na tsaro da dama daga cikin waɗannan ƙasashen na turai suna bayyana cewa yakin da rasha ta shirinta akan ukraine barazana ce ga samuwarsu suna cewa a tsawon tarihi dama rasha ta rika yi wa kasashen nasu da suke makwabtaka da ita barazana suna kuma riya cewa ukrainiya tana yaƙi da a madadinsu to shi ma shugaban ƙasar rashi yana da mahanga ta shafi tsaro dangane da wannan yakin yana bayyana shi da cewa dama tun a tsawon tarihi ƙasashen na turai sun tsani rasha wato tun zamanin jahiliyar turai don haka abin da suke a yanzu na aikewa da makamai zuwa ƙasar ta ukraine da ba ta duk wani taimako a fagen zaga ci gaba ne da waccan tsohuwar gabar da ke da suke wa rasha yana kuma cewa turawa mai udara ne saboda sun yi watsi da yadda ta minsk wato babban birnin ƙasar belarus da aka rattaba hannu a tsakanin rasha da ukraine a kan yankunan da suke magana da harshen rasha a gabashin kasar ta ukraine putin ya bayyana cewa kasashen na turai sun yarda da shawarorin da kasarsa ta bijiro da su na samar da tsaro na bai daya tsakaninsu da rashan maimakon haka sai suka rika gina sansanonin soja a kan iyakokinta da zuma killace ta a dalilin haka a mahangar putin abin da yake faruwa a ukraine yaƙi ne na kara kai da rasha take yi rasha tana son ta hana turawan mamaye wani yanki na ƙasarta ta tarihi tun daga ƙarni na goma sha tara abin da ya sa putin ya yi wannan magana shine dogaro da abin da shugabar gwamnatin jamus angela merkel ta faɗa wa shugaban faransa na wancan lokacin wato faransa holan cewa yarjejeniyar minsk da aka yi a shekara ta 2014 yaudara ce da turawan suka tsara su suka shirya cewa ukraine ta je ta zauna ta yarjejeniya da rasha ta kuma karɓi sharuɗanta saboda ta yi amfani da wato dama har zuwa lokacin da za ta zama ta shirya kuma turawan sun ba ta makaman da suka dace ta yaƙi rasha shugaban na ƙasar rasha ta aiki da turawa saƙo kai tsaye cewa babu fadda za a ƙasarta ta ci ƙasa a ukraine idan kuma har suka ci gaba da baiwa cave makamai masu cin dogon zango to hakan yana nufin rasha za su ci gaba da kwace yankunan ukraine ɗaya bayan ɗaya domin nesanta hatsarin waɗannan makaman daga ƙasarta watakila jingina aiki da yarjejeniyar rage ƙera makaman nukiliya da rashin ta sanar ina nufin cewa wannan yakin da turawan suke son rashin ta sha kashi a cikinta to zai iya canza salo ya zama na an amfani da makaman nukiliya a hakikanin gaskiya yakin da ke faruwa yanzu a ukraine yana da fuskoki na tsaro da siyasa da aƙida ta tarihi ba kuma sai putin ya yi furuci ba sannan za a gane cewa wannan yakin yaƙi ne na duniya domin kuwa dama tun farkon yakin putin ɗin ya faɗi haka illa iyaka dai abinda za a yi fata shine hankali ya yi amfani a fahimci cewa barna ba ta da amfani ga bil'adama to masu raro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirinmu ya zo kashe da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya muna ga ta shafakar mu shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kuma ga shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa BOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Radio biyu Hausa Hausa ta Faran mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar ta mulki kasar Gambia. Zan gaida yan uwa da anannan arziki da kuma karshen mako da farko ina gaida shugaban wannan shiri Hassan Barka ina jingina mishi ina mishi fatan alkhairi. Ina gaida abokina Lawali Ibrahim Lawal Cediya ina gaida Salisu Abu a mazaunin kasar Gambia ina gaida Harashi a mazaunin kasar burkina faso ina gaida na yusa dan turawa mazaunin kasar burkina faso ina gaida abokina salele alhaji ino mazaunin kasar senegal ina gaida rabu'u muhammadu mazaunin kasar ghana ina gaida abokina abbas mazaunin kasar togo da farko ina gaida dukkan wanda ke cikin wannan gida mai taron albarka daga ni dan uku sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazaunin kasar gambia na gode bi hausa a tashi lafiya salamu alaikum biyo ya ci hausa jamhuriyar musulunci tehran mai magana idi kore daga nan jihar damagaram a mai rame tuwara za mu shiga gashe gashe na karshen mako farko ina gaida shugaba hassan barka akwai abdulmana a mai rame tuwara akwai dj alistu akwai dj baba isa akwai mamman sani umaru fadar fage akwai mai rigijiran agwa lawal dan madan tuda agwa akwai ɗayar mai kwamfuta mai yama lokar gamma akwai tsoho mai albarka akwai muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajen daga akwai sanusi madatai akwai baba gambo garin tumni akwai isu matattai akwai dozman takasimoto dan kabu-kabu akwai shugaba raba mai aski ina ma kowa fatan alheri mai magana idi ko daga jihar da a mai ramme Assalamu alaikum rai na gwani launa da kamar nasu ku bayan dama da saƙon da shirin shi na zuwa yan amma da abokan arziki kamar irin su Usman Sani Kashirmo ina da kai alkasin Agadas ina da kai alkasin Baba Baba ya Gambo Baba ya Danke ina da kai Bula Makandiwar Bukar ina da kai Bula Malasadi ina da kai ba wato Abdullahi ba Arna Lasadi ina da kai kuma Muhammad Dini Tansuwa ina da kai Kitangana Alhaji Maduwa Tamargol ina da kai Alhaji Kaka Gursu Damasak ina gaida wato alhaji kaka wato mai yadi ina gaida ka wato kaka alhaji gursuma da masak ina gaida ka wato muhammad dan bare bari tsoho mai albarka wani sani ta kai baban gidan fajewa suleiman dan fulani ta kai awwal Jali ta kai wato inuwa yunus ta kai ina gaida ka amir mai gidan gulo ta kai ba zan manta da kai ba abdullahi haske game da ina gaida ka wato baban nan mai shago game da musa hadirin asuba da magaram kai da dukkan wannan bai ji sunansa ba ina gaida shi mai gaida ku wato wani lawan ali game da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fara mazajin daga jami'ai nijar dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga madugo uban tahiya zambarka akwai shugaba na kwamiti na masu kira da shuwarai akwai basu president kenshi akwai tsoho mai albarka akwai iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai nazibi ibrahim akwai ilis akwai alkasum akwai kabiru dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga tsoho mai dubin albarka dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka kai da fami yakinka akwai abokina na kaina kanina kuma alhaji rabe dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai gwani lawan dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai sarkin aiki din na kasa dubin gaisuwa da fata alheri alheri zuwa gare shi zuwa ga resu akwai alfa b akwai alkasim duka inda suke kwamiti na masu kira da shurare don gaisuwa da fata alheri zuwa ga reshi malami abokin tahiya assalamu alaikum gidan radiyon jamhuriyar masalanci gidan radiyo mai albarka a ah, barka da wannan sahiya ta juma alherin da ke cikin ubangiji allah gama mu shishirin da ke cikin ubangiji allah kare musulmi al'umma da annabi amma da farko ina da jagoran shirin hassan barka da shi da abokan aiki shi kuma nan waje ina komo gida ina da ibrahim shushar na garin katage da mutanen bararaka da mutanen garin zandar ina gaida yan uwa da abokan arziki na ina komo agras ina gaida alkasim kuma ina gaida alkasim baba liman ina gaida yan uwa da abokan arziki kowa ina mashi fatan alheri wanda ke kasashen waje dukkan ina gaida su gurub gurub wannan dukkan na nigeria da na niger da na libya dukkan dai mutane wanda suke cikin wannan gurbi ina musu fatan alheri Allah sa mu Allah ya albarka Allah bar assalamu alaikum assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Siraj Haruna wanda aka sani da Letoro a damagaram jamhuriyar Niger bon zan yi sakonnan gashe gashe na karshen mako asan barka ina ma fatan alkhairi da kai da ma'aikatan ku na radio Iran kuma ba zan manta da isu madattai sanushi garin madattai asiyan garin kada mutar a wasge akwai tasu unguwar tudu da magaram isa musa a Niamey akwai kuma abokina Alkasum Agaras akwai Ilyas Shima Agaras kuma ba zan manta da Kadoro Diga ga dan mutanen Warshe Tahir M Tahir Jambulo Kano Najeriya Musa Hadaran Asuba Kashe Mai Sauko Umar Taku Umar Bagin Birji dukansu anan da magaran Ujan Kuriyar Nijar akwai Abdulaziz furezi Unguwar Share zauna Alhaji Lawole Tati Gidan Madara akwai Dare Dan Fulani Haji Dan Fulani dukansu anan Kuran Daga da magaran kuma ba zan manta da Isu Zomo wanda yake Soras ina mai fatan alkhairi Abdullahi Barandawo wanda yake nan a kuma jamilu ustaz wanda yake nan a damagaram e kuma ba zan manta da kowa da kowa kowa dukkan masu sauraron cikin wannan gida mai tarin albarka suna na siraja haruna wanda aka sani da letoro a garan jamhuriyar nijar Salamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran mai magana ya ko mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bani dama zan gaida yan wada da muna arziki da farko yana gaida tasiri unguwar tudu su madattai isu madattai mamman san dauda da yaro biniya garin malam babai lefe rabu mai aski leturo mai sansi da da Usaini Sitar gawan kwalliya da Dozman Takasimoto da duka dai yan bakwai na jihar da magaram alkafin da shi da tahir wanda suke agaras da duka dai wanda suke agaras ina gaida su ina gaida mu bin yakubu a washe ilyas yakubu digawa nazifi ibrahim ragal malam shagari ga wani lawan ali game da mai kwamfuta kadawar gaga dan fulanin wargi da duka dai yan bagwarmaya ga baki daya bala ruwan kanwa duka dai ina gaida su ga baki daya mai magana yakubu mai aski ba da raka a jihar da magaran gembori ne to kar dai a shafa cewa ana tare ne da radio hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na gaba sai ka ja mu je abdurrahman sunana wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan meka sakon gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida hassan barka shine mai watsa wanga shiri da shi da abokan aiki shi ina musu fatan alkhairi ina gaida hamisu mai dan kuka kwalliya ina gaida usain star kaso kwalliya shayabu a garin kadamari mamman buniya awashe isu madattai shi madattai ina gaida abokina alkasum da ke agadas ina gada abokina sani sangwar akwai sabu sabiola akwai kuma malam hamza a nan garin karmari muji soja mai ale da sau mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da yadda Allah Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 63 inda za ku ji cewa a yau muhammad da abokinsa ramin suna wani wurin cin abinci ne na jami'ar tehran kuma suna cikin cin abincin rana muhammad da abokinsa ramin sun tattauna dangane da yanayin abincin iraniyawa da kuma abin da yake so ya baiwa mahaifiyarsa kyauta daga abincin iraniyawa sun ci abinci da aka sanya ma za'afaran wanda kuma ɗaya ne daga cikin abubuwan da ake amfani da su wajen ƙawata abinci a iran saboda haka muhammad hakan ya ba shi sha'awa ya kuma tattauna tare da abokinsa ramin domin jin shawararsa dangane da abin da ya kamata ya baiwa mahaifiyarsa na kyauta sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. من میگیرم نی زن من دوست دارم بگیرم نی اینا سن این کربا هدیه کیوتا جالب میگه تروه تو میگیری کی کنا کربه تو میخواهی بگیری کی kana so ka karɓa? ce me modarat. mahaifiyarka علاقمند mai son علاقمند budan. kasancewa mai son آشپز mai dafa abinci شاید میوه زعفران زعفران است نه کوکوما چه شاید باشد میوه یکسن چی آره ای بهترین ما پی دنیا دنیا مردم متنی کشور کسه خیلی سوسی زیاد دیوا آنها مصرف نمی کنند su ba sa yin amfani. Geron Mai tsada. Chon Saboda. Hub Mai kyau. Pass Kenan. Khurasan Lardin Khurasan. koja نه شرق گبس خراسانی نه لردن خراسان آنها میکارند سو سنا نوما آنها به دست می سو سنا سامون گل فره گل زعفران فرن زعفران درست است هکنه وسط سکیه پر زعفران ململن زعفران تولید samarwa ko ƙerawa. Sacht mai wahala. Goftan. faɗi. Guftanash faɗinsa. Osan mai sauƙi. To migui kai kana faɗin. کشاورزی نوم کار ایکی اما سیدی برای گ bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattaunawar da ta gudana tsakanin دوست دارم برای مادرم یک هدیه جالب بگیرم چه میخوایی بگیری؟ مادرت به چه چیزی علاقه است؟ مادرم آشپز خوبی است شاید زعفران هدیه جالبی باشد آره خیلی خوب است زعفران ایران بهترین زعفران دنیاست بله خوب است مردم کشور ما زعفران زیاد مصرف نمی کنند چون خیلی گران است خب پس بهترین هدیه زعفران خراسان است خراسان کجاست؟ در شرق ایران کشاورزان خراسانی زعفران هم میکارند. زعفران را از گل زعفران به دست میآورند. درست است؟ بله، آنها زعفران میکارند و وسط هر گل سه پر زعفران وجود دارد. پس تولید زعفران خیلی سخت نیست. نه نه، گفتنش آسان است. اما تولیدش کار بسیار سختی است. بله درست میگویی کشاورزی کار سختی است اما زعفران هدیه خوبی برای مادرم است تو مجلا با اینجا منن تتوناوا کمرید دا تو گدانا اچکین هرشن پارسن چی یزو کما سی اصا که جم ممیچن تتوناوار اچکین هرشن پارسن دا فسر تا اچکین هرشن حوصر استارم دارم برای مادرم یک هدیه جالب بگیرم این اصلا in و ma mahaifiyata wata kyauta mai ƙayatarwa. چه میخوایی بگیری؟ مادرت به چه چیزی علاقه است؟ می کچه سو که کربا؟ مهیپرکا میننه تفی سو؟ مادرم آشپز خوبی است. شاید زعفران هدیه جالبی باشد مهیپیاتا قرار میدفع ابین چی میوه زعفران زما کیوتا می قایتر آره خیلی خوب است زعفران ایران بهترین زعفران دنیاست ای یه نده که قره زعفران نه ایران شینه یپی دکنن زعفران نه دنیا بله خوب است مردم کشور ما زعفران زیاد مصرف نمی کنند چون خیلی گیران است ای yana da kyau mutanen ƙasanmu بس sa amfani da za'afaran sosai saboda yana da tsada قره خب پس بهترین هدیه زعفران خراسان است. کنن سربا قد تفی شین زعفران نا خراسان. خراسان کجاست؟ اینانی خراسان. در شرق ایران کشاورزان خراسانی زعفران هم میکارند. اگه ایران منومن لردن خراسان سنا نوم زعفران زعفران را از گل زعفران به دست می آورند درست است؟ سنا سامن زعفران نه دگا فران زعفران هکنه؟ بله آنها زعفران میکارند و وسط هر گل سه پر زعفران وجود دارد ای سو suna نومه زعفران از اکیر کونه فرن زعفران اکوی mulmule اکو نه زعفران پس تولید زعفران خیلی سخت نیست کنن سمر دا زعفران باید وحلا سوسی نه نه گفتنش آسان است اما تولیدش کار بسیار سختی است آه آه آه faɗin shi yana da sauƙi amma samar da shi aiki ne mai matuƙar wahala بله درست میگویی کشاورزی کار سختی است اما زعفران هدیه خوبی برای مادرم است هکنی گسکیا ککی پدی نوما ایکی نه می وحلا اما زعفران کیوتا چه mai kyau فیاتا. ta to jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen gudanar da shirin baki ɗaya ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. sannan daga ƙarshe ga shirin afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkan ku da warhaka kuma mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun yadda matsalar tashin farashin kayayyakin abinci musamman kayayyakin 'ya'yan itatuwa suke neman raba gwamnatin Morocco da halaccinta da ni Sunusuwanti zan jagoranci na gamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. 'yan kwanakin nan dai wata babbar muhawara ta siyasa ta kunno kai kan hawan farashin kayayyakin lambu da 'ya'yan itatuwa da nama da kaji a kasar Morocco tsakanin gwamnatin kasar da ke gaggawan shawo kan rikicin ta hanyar lalubo dalilan da ke nesa da shi da kuma 'yan adawar siyasa waɗanda ke ƙoƙarin danganta rikicin da saɓani da suke da shi da gwamnati inda suke zargin ministocin kasar har ma da firaministan kasar da kansa da kamfaninsa ke rike da da wani bangare mai yawa na samar da kayayyakin abinci a kasar ta Morocco. A fili yake cewa matsalar hawan farashin kayayyaki ba sabon abu ba ne musamman yadda bullar farashin abinci a kasar Morocco ya yi tashin gwabron zabi tun bayan barkewar cutar corona kuma matakin ya ƙara karuwa tun bayan barkewar yakin rasha kan Ukraine inda gwamnatin kasar take ci gaba da faɗa wa al'ummar Morocco cewa canje-canjen yanayi na duniya da na shiya-shiya da hauhawan makamashi da na farashin kayayyakin abinci da na takin zamani da kuma kayan da ake amfani da su a harkar mai duk suna da dangantaka da tashin kayayyakin batutuwar rayuwar al'ummar duniya wani sabon rikicin da ya kuno kai dangane da hauhawan farashin kayayyaki shine yadda afkuwar kayan lambu 'ya'yan itatuwa nama da kaji a halin yanzu ma'ana ya shafi abubuwan bukatun yau da kullum musamman kayayyakin da ake nomawa da na kayayyakin 'ya'yan marmari wanda wanda shi da kansa Prime Minister na yanzu Aziz Akhanuch ya sanya ido kan yanayin a lokacin yana ministan noma a gwamnatocin da suka gabata wani abin da ya kara haifar da rikici shine sabanin yadda kasuwar cikin gida ya rikide ta inda farashin kayayyakin lambu 'ya'yan itatuwa nama da kaji ke tashin gwabron zabi ta hanyar da ba a taba ganin irinsa ba ta yadda kasuwar turai afirka yankin tekun fasha da rasha da ke cike da kayayyakin maroko da ake fitar da su gare su amma yanzu ita take fama da karanci da tsadar su sakamakon haka ake zargin gwamnatin Morocco da karfafa fitar da waɗannan kayayyaki zuwa ƙasashen waje domin samun kuɗaɗe da kuma ƙara samar da kuɗaɗen haraji a daidai lokacin da kasuwa ke fuskantar barazanar karancin abinci da rashin wadata lamarin da ya ƙara janyo tashin farashin kayayyaki da rashin ikon saya da kuma jefa zaman lafiyar al'umma cikin haɗari. gwamnatin kasar maroko bayan fiye da wata guda da rashin jin daɗin al'umma dangane da tashin farashin kayayyakin bukatu ta ɗauki matakan fuskantar da maganganu da shirye-shiryen ɗaukan matakai dangane da jawabin ta kuwa gwamnatin ta yi na'am da dalilai guda hudu a hawan farashin kayayyakin masarufi musamman iri da takin zamani a cikin rudani da yanayi da ƙasa da ƙasa ta shiga tashin farashin mai a kasuwannin duniya sakamakon tashin farashin iri da injinan ayyukan noma da manoma ke bukata wato yawan kudin hannun jari da manomi zai zuba a harkar noma da yanayin da aka shiga a lokacin sanyi wato matsanancin sanyi wanda ya janyo rage kayayyakin noma musamman a watan janairu da fabrairu da kuma kwaɗayin 'yan tsakatsakiya da ke cin gajiyar rashin samar da kayayyakin noma domin aiwatar da ɗabi'arsu ta ɓoye kayayyaki domin su su ƙara hauhawa a ta fuskar tsare-tsare kuwa gwamnatin maroko ta matsar da na'urorin gudanarwa da suka hada da hakimai da ma'aikata don sanya ido kan farashi da kuma magance wasu jita-jita kuma bangaren kula da harkokin kulawa da gudanar da tattaunawa da kwararru daban-daban da abin da ya shafi neman amincewar juna ta hanyar rage raɗaɗi da 'yan ƙasa suke ciki ta hanyar da ta dace rage farashin waɗannan kayayyaki da kuma buƙatar kwararru kan dai daina fitar da wasu kayayyaki zuwa kasashen afirka musamman ganin gida bai wadata ba 'yan adawar sun lura da rashin daidaiton gwamnati wajen neman hujjojin da za ta gamsar da al'ummar ƙasa amma dalilan da ta gabatar ba su gamsar ba sannan sun yi la'akari da cewa zurfin matsalar ta ta'allaka ce a cikin rikice-rikicen maslaha don haka suke fuskantar da zargin kan firaministan ƙasar kuma suna zargin shirin gwamnati ba zai kai ga nasara ba saboda gwamnati ce ta haifar da matsalar da ta kai ga haɓakar matsalar a ƙasar maroko don haka amurka take sukar gwamnati kan kokarin karkatar da hankalin jama'a daga asalin matsalar maimakon ta nemi magance ta daga tushe musamman daga bangaren manyan 'yan kasuwa da ministocin da ake zargi da hannu a harkar wacce tushen ta za ta ci karo da matsalohinsu. sakamakon haka gwamnatin ta karkatar da matsalar zuwa kan ƙananan 'yan kasuwa kuma raunana masu kayan harkar kayan abinci su ma masu sana'o'i suna da nasu matsayin domin suna da bambanci da masu fitar da kayayyaki zuwa wajen kasar waɗanda sana'o'insu suke samar musu da riba mai yawa kuma suna fuskantar hasarori masu yawa a ɓangarorinsu a hakika babu ɗaya daga cikin waɗannan mutane ko gwamnati ko 'yan adawa ko kuma ƙwararru hatta ɓangaren jama'a da ke da'awar cewa akwai ƙarancin kayayyakin a kasuwa al'umma tana maganar akwai kayayyakin saboda haka babu wani da yake korafin karancin kayayyakin da samuwar su a kasuwanni har ita kanta gwamnatin kasar da take da'awar cewa lokacin sanyi ana samun karancin kayayyaki musamman akwai tarin kayayyaki a kasuwannin kasar maroko kuma ana ci gaba da tura su zuwa kasuwannin turai afirka da yankin tekun fasha da rasha wani zurfafa bincike na musabbabin matsalar ya sanya yatsar zargi kan wasu abubuwa guda uku gazawar gwamnati wajen fuskantar matsalolin sanya haraji fiye da kima da rashin kasancewarta a matsayin mai daidaita yanayin kasuwar cikin gida da bukatunta tare da haɗa kai da ƙwararru wajen samun damar fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje da rashin masu gudanar da tattara kuɗaɗe da yin ayyuka da gwamnati da kuma dogaron da gwamnati ta yi kan wasu 'yan ɗan kaɗan da lamuran suke janyo hakan saboda sabanin maslaha da wasu mambobinta wakilan jam'iyyu da ta kunsa kafin shekara ɗaya an gabatar da wani muhimmin gargaɗi daga ɓangaren kula da aikin gona inda suka yi gargaɗin cewa ba za su ci gaba da noman tumatur da za a sayar a kasuwannin cikin gida ba saboda tsadan kayayyaki da kuma gazawar gwamnatin wajen ɗaukar wani matakin ragewa manoma kuɗaɗen haraji a daidai lokacin da gwamnati ke samun muhimman albarkatun haraji inda take samun amfani da muhimmanci a wannan shekara ɗabi'ar da ƙwararru suka zaɓo domin fuskantar adawar gwamnati shine sanya hannun jarin su zuwa kayayyakin noma da ke son a fitar da su zuwa ƙasashen ƙetare lamarin da muhimman kuɗaɗen da suke samu suke kashewa da kuma yin iyaka ƙoƙarin su wajen biyan buƙatun kasuwannin ƙasar bisa hujjar cewa ba za su iya ci gaba da ɗaukar hasara ba. matsalar dai ta taso ne a bana cikin wani yanayi mai ban haushi musamman a watan janairu da fabrairu lokacin da aka samu jinkirin samar da kayayyaki saboda karancin zafi lamarin da ya sa gwamnatin kasa ta ɗauki nauyin sake ganawa da ƙwararru domin shawo kansu kan yin amfani da wani bangare na kayayyakin da suka samu a kasuwannin cikin gida da nufin dakatar da fitar da kayayyakin zuwa ƙasashen waje musamman zuwa ƙasashen afirka saboda kada ƙwararrunsu. su fuskanci matakan shari'a daga masu shigo da kayayyaki na turai da suka kulla yarjeniyoyi da su a baya kamar yadda ya faru a bara a halin da ake ciki a halin yanzu haka ya bayyana cewa ana cikin wani babban mawuyacin hali saboda gwamnati ga dukkan alamu ba ta da wani bayani game da ainihin bukatun kasuwannin kasar kuma ta bar samar da bukatunta da kuma bukatun wasu kasashe na kayayyakin maroko don haka ya zame dole kan kwararru jinginar da batu batun kwangilar fitar da kayayyaki zuwa ƙetare ba tare da hannu wajen daidaita wani tsari ba ko tsara irin kayayyakin da ake bukata a cikin ƙasa da waje wasu 'yan siyasa da masana harkokin yada labarai sun yi kakkausar suka ga matakin dakatar da fitar da kayayyaki zuwa afirka lamarin da suke cewa yana wani yanayi na nuna wariya kuma hakan ya saba wa tsarin diflomasiyyar maroko wajen faɗaɗa zurfafa tasirinta a afirka to sai dai wannan hukunci hukunci a bisa hakika yana nuna gazawar gwamnatin Maroko wajen yin katsalandar a harkar fitar da kayayyaki zuwa ketare kuma ba ta samu wasu ƙwararru ba face wannan martani ganin fitar da kayayyakin zuwa Afirka baya cikin yarjeniyoyi kamar yadda aka kulla da kasuwannin Turai wacce da za a bi matakin shari'a matukar aka saba wa doka wasu da dama dai suna ganin cewa babban matsalar ta ta'allaka ce da cikin sabanin manufofi akwai masu tambaya kan dalilin dalilin da ya sa farashin kayan mai da na alkama ba su ragu ba a kasuwannin cikin gida tare da samun koma baya kan farashin su a kasuwannin duniya da yawa daga cikinsu suna mamakin dalilan da suka sanya kamfanonin mai da ke cikin wannan wata wato daidai lokacin da jama'a suka fara zanga-zangar nuna adawa da tsadar farashin kayayyaki tare da rage farashin iskar gas dirhami daya duk da cewa farashin man fetur a duniya yana nan bai bambanta kan yadda yake a watan da ya gabata ba tsakanin 82 zuwa shida. kuma yadda farashin dala bai ragu ba idan aka kwatanta da dirhami abin da ya bayyana a cikin cikin rikicin tashin farashin kayayyakin amfanin gona shine yadda gwamnati ta mayar da hankali saboda kudaden haraji da take samu daga dubban illolin da ke tattare da ci gaba da fitar da harkar da ta shafi manufofin jama'a da dabarun kuɗi da 'yan kasuwa ke samu ba tare da samun dabarar samar da hanyar abinci ba baya ga ɗan daidaiton bukatun cikin gida da waje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 kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa rana don jin mu ɗauki da wani sabon zangon na daban ku huta lafiya